Amanar To, ni dai yaya, ban san me zan ce ba. Ka san dai ni ba zan iya jayayya akan abin da umma ta bijiro min da shi ba. Amma yanzu ke, babu wanda kike so a ranki, ko kuma a'a babu wanda yake son ki. menene ra'ayinki to na amma abin da nake so da kai ka je ka tabbatar da kanka akan tunda maka so na hakika ba fassarar abin da kake gani a fuskarta ba domin ba zai yiwu ba a ce yarinya kamar safiya dukkanta a ce babu magana aure ko kuma wani kullallen magana kwara na aure a kanta <laughs> to na gode ki hakuri idan abin da na faɗa miki bai daidai da ra'ayinki ba wataƙila bana cikin tsarin irin mutanen da kike ganin zaki tafiya tare da su amma ki haƙuri na riga na sauki nauyi ya rage naki abu ne a zuciyata kuma kin san shi yadda so yake shi gaske ne ba boyewa a cikinsa gaskiya ɗaya ce kuma baya duba cancanta da dacewa ban haife ta don ta zauna jiran wani har sai yayi kuɗi zai aure ta ba ni ready made nake nema kuma na samu yawwa ni wannan ai banza ne ga mai santa kawai sai ta zauna tana jiran wani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 karki tunanin akwai wata salon shiga da zaki na kasa gane ki me yasa kika zabi ki gudana ta haka bayan ina mai tabbatar miki da cewa ko a taron arfa diddubatan mutanen da suke ciki da miliyoyi zan iya kasa gane kaina amma ke ba zan iya kasa gane ki safiya ina so ki sani ke kaɗai ce a faɗin duniya nake kallon ki a matsayin mace sautin takun kafafunki daban yake a cikin zuciyata haka zalika kalar ki da ƙanshin turaren da yake fita daga jikinki ba zan taɓa manta shi ba a cikin zuciyata baya gushewa safiya ina so in shaida miki saboda irin sanda nake miki ko da a cikin baƙin duhununin dare ba zan kasa gane ki ba ko da kuwa a ce makan cewa na yi matuƙar zaki taku zan gane cewa masoyiya ta ce balantana da idanuwana bare kuma a ce ki furta in ji kalmarki in ji sautinki wajibi in gane wace ce a gaba na safiya ina ƙara tabbatar miki da cewa ko da cutar mantuwa za ta kama ni in manta da kaina ba zan manta da masoyata ba don haka kar ki cutar da zuciyata don Allah ki dore ki buɗe min fuskakin gani domin ni ne mamallakinta ta wace ni kaɗai haka nake fata in dai daga sai kuma ki ma haka ne a zuciyarki ki bani dama an ka fuskar nan a yau ban gaji da kallanta ba ki bani wannan dama safiya ba zan iya cin wannan jaraba da kike jaraba ni da ita ba dan Allah ki dore ki bude fuskar ki in kalle ki me kike nufi da haka ba zan iya jure haka ba ki bani dama me nayi miki na so a ce ka bar ni a lullube domin hakan shine mafita a gare ni amma ba zan taɓa gujewa umarninka ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me zan gani haka Safiya kar ki ce kin canza ra'ayi a kaina. Daga safiya zuwa maraice? Dan Allah ki gaya min gaskiya. Na ga kamar kina cikin damuwa. Kar ki kuka dan Allah. Dan gazubar hawayenki. Kwara in gazuban tafasasshen ruwa a cikin jikina. Safiya, me ke faruwa? Wace irin damuwa ce wannan? Dan Allah kar ki ce kin canza ra'ayi a kaina. Ki gaya min me matsalata. ta. na riga na shiga iya wuya wannan tunanin ba shi ne zai baka mafita akan damuwarka ba abin da nake so da kai ka tashi ka je ka alwala kai sallah a raka'a ƙarshe ka faɗa ubangiji buƙatarka lokacin da abin farin ciki ya same ka ai sujjada kai don haka yanzu ma da abin bakin ciki ya same ka sai ka sake yin sujada ka sanar da ubangijinka tunda Allah shi kadai ne gatan mu ba komai na zan yi haka insha Allah to Allah dai ya mana magani bari ni ma in shiga daga cikin je alwala in taya ka da addu'a wace irin damuwa ce wannan don Allah karki ce kin canja ra'ayi a kaina ki gaya min me matsala ta na riga na shiga iya wuya Ba na fatan haka ko da a mafarki, ballantana a zahiri. Zuciyata tana son kasantuwa tare da kai a yaushe. domin samun mijin aure kamar ka, kuma a ce mace ta daina son ka ba ƙaramin ganganci ba ne. Matsala ɗaya ce a gida domin rashin sana'arka. Da za ka taimaka min duk inda za ka je ka nemo sana'a, ka je ka nemo domin ka taimake ni. Domin mai tsaro ka da sana'a, na lura komai zai iya faruwa a gida. In dai magana sana'a ce, ne miki alkawari. Zan burada zan tafi nema. Matuƙar nema na zai tabbatar min da ke a matsayin matata. Ban ga ta zama ba. Ne miki alkawarin haka insha Allah. Amma ina fata za ki riƙe min amanar su. Insha Allah. Na yi maka alkawari. ka ke maka amanar su. Amanar so akan damka ga wanda ya laminta rayuwa danginta dariya ban haushi. Amanar so, amanar so, amanar so, amanar so. harshe ke fitar zance kunne sai tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana ce wanda ya yi wakadar ya damke amana shi ya yi dace sauka yaushe sadauki kamar yadda aka saba sauka ta ki na ce bari dai in zo in ga amini na an dawo lafiya lafiya galau sadauki idan na fahimce ka har yanzu baka dawo daidai ba dangane da rashin atika kana fa da ilimi ka san cewa ko matar mutum kabarinsa ko na duniya rabo ne kuma dukkanin abin da ka samu dama ka ne babu wanda ya isa hana ka abin da duk rasa a rayuwarka dama ba ka bane ba za ka same shi ba na gode wa Allah da yasa kake da ilimin fahimta assalamu alaikum alaikum salam sadaki sunusi na yi na gajiya na gajiya alhamdulillah ya taro alhamdulillah Allah sanya alkhairi amin amin dama baba ne ce zo muku Allah sanya alkhairi to saboda ka san baya nan haka ne eh sannan kuma ya ce in sheda ma shi ma Allah da yana nan zuwa zai zo muku Allah sanya alkhairi to na gode eh. so ka lafiya mm-hmm. na so akan damka sadauki taro aka yi a gidan naku biki aka yi a gidan auren wa aka yi to yau aka ɗaura wa safiya aure Amanar so akan damka ga wanda rai lamita rayuwa dangin ta dariya haushi amanar so amanar so amanar so amanar so na cuce ki to ai bari ki jin gaya miki na rantsi da Allah yanzu na fara dukan ki yanzu na fara dukan ki a cikin gidan nan <laughs> kuma babu wanda ya isa yana ni mutsiya ce san da na auro ki aka zo gidan komai ba komai menene ba ki ci a cikin gidan <laughs> da ba zogale ki saba da shi ba yanzu kin zo ki ci nama ki ci kaza ki ci wannan to abin da nake so in gaya miki duk abin da ke ƙara ganin na shigo da shi cikin gidan nan kika sake ki ƙara magana akan shi wallahi sai na gurza miki wulakancin da baki taba ganin an yi wannan abin za mu tsiyaciya Allah ya baki da sa a yi magana wata rana kuma wannan Allah ya isan ma da yake fito kine wallahi wata nan da bakin a rada miki ma a ce ki wallahi baki saki ta ba kuma yanzu ma ki shigo ki sani ya isa yanzu tsakanin kai ba zan na san dai kana da ilimi, kuma mutum baya tsallake wa ƙaddararsa. Sannan Hausa suna cewa matan mutum kabarinsa, don haka haƙuri zaka da wannan abin da ya faru, ka yi haƙuri da ƙaddarar nan, kuma dai da ka kai ga santa. in dai Allah ya ba matarka ce, bayan za ka ba za ka iya auren ta ba in kuma Allah ya matarka ce duk rintsi sai ka aure ta inna ni babban abin da yake min yawo a raina yake bata min rai in na tuna na kuma kasa fahimta shin aboki na sadauki da sa kenan aka min haka ya ba da goyon baya aka aurar da ita ko ko ita safiya duk irin abubuwan da ta dinga gaggaya min kafin na yi tafiyan nan wanda hasali abin da ya sa na yi tafiyan nan kenan saboda ita in tafi in yi fafutukar abin da zan samu na riko ta zo a fara magana aure na da ita amma daga tafiya ta kawai na zo na tarar an yi wannan abin kenan safiya yaudara ta take yi ka daina ganin laifinta ka san ba ita ce take da iko da kanta ba dole sai abin da iyayenta suka yi shi za ta bi don haka ka haƙuri kawai ka daina ganin laifinta. Wa'alaikun Wai an ce Safiya Allah ya mata rasuwa. Eh? Safiya? Safiya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wannan wace irin kaddara ce? Safiya. To me ya same ta? Yaushe aka auren bare a ce ko haihuwa ta zo ita mutu? Yau na ga ta kaina ni ɗan wannan wani irin abu ne kuma ya same mu. Thank you. Umma, yaushe Safiya ta rasu? Bata mutu ba ai, ashe dogon su ma ta yi. Kai Rabi, ashe yaran nan Jabir ba shi da kirki haka yake ba shi da mutunci? Wani abin ya mata? Dukan tsiya yake wa yarinyar nan ashe. Duka? duka har ya zuban mata da ciki yanzu haka zancen da nake maka cikin da yake jikinta ya faɗi. Wai ina ne gidan da take ne? Zuwa za ka yi? Kuma ba zan je ba, na san mata aure ce, bai kamata in je ba. Amma wa ya gaya masa shari'a ta ba shi dama ya ringa dukanta, dan kawai ya aure ta sai ringa dukanta. Akan me? Wa ya gaya masa shari'a ta ba namiji dama, isa hannu ya doki mace. Dan me zai ringa dukanta? me yasa yake dukanta ban sani ba wallahi Allah ya yi sama yafi masa shike sarki Rabi'u kai Yuda kai ne ka aure ta ma ba za ka rinka dukan nata ba wallahi ina mamakin namijin da zai zage kwanjin shi wai akan mace sai ka ce wani sa'a shi dama kai ne jabirin da ake nufi kai ne jabirin ai na ma san ka zuwa ne in maka kashedi akan abin da kai wa masoyiyata masoyiyaka safiya matar da ka aura masoyiyata ce kuma na samu labarin abin da kai mata har ana tunanin cewa mata mutu Allah ya cece ta ta tashi to zuwa ne in maka kashedi kar ka sake dukanta ka san me kake faɗa kuwa matar tawa ita ce masoyiyarka sosai to wallahi wannan abin ma da kai idan wani ne ya turo ka ka daɗa cilla ta cikin wata masifar don wallahi yau ma sai ne mata mugun duka sai dai in bata dawo gidan ba ko babu wanda ya isa yana ni hanni zaka zo a wanne garin mahaukata ne ka taba ji mace tana gidan mijinta wani ya zo ya ce masoyiyarsa ya ce kai a wani garin mahaukatan ka tashi da aka gaya maka cewa kana da wurmi dan kawai saboda kana aurenta za ka sa hannu ka doke ta wurin da kai ka san ba kai take so ba dole ce ta sa ku ku san mutuncin mata ba to na da ke ta ai mata ta ce a yadda za a yi da ni da ka zo kai miya na ka da ke kai ka ƙara ma zuwa nan wurin sai ne kace kace da kai kuma yanzu haka in ka isa ka jira ni in shiga fito sai na ɗebo jami'an tsaro sun kama ka ka jira ni na fito a inda ka nuna ka tsaya harshe ke fitar zance kunne sai ya tantance zuciya tsoka ce kar bari ta lalace in ka bari ta kwarkwance tufa jiki ya susu ce so halitta ce tamkar amana Alaikum salam. Na samu labarin abin da ka aikata, amma abin da kai baka kyauta ba, saboda baka da hurumi ba kai kamata ka ɗauki mataki akan abin da mijinta ya mata ba. Iyayenta su ne suke da damar da za su ɗauki hukunci a kai. Ki haƙuri. Ban yi tunanin zan iya yin hakan ba. Ko lokacin da na bar gidansu, na yanke shawara ne zan tafi gida amma sai na kasa daurewa ban san ma ya akai na ji ni kawai na je na same shi ba mun yi haka da shi inna abin ne ba daɗi fi sabilillah wasu suna nema wasu sun samu suna wulakantawa wannan shi kansa abin da ya keta doka ta shari'a wannan ba tarbiyyar addinin musulunci ba ce babu wata shari'a ko a wani addini da ta yadda namiji ya zage karfi da daki mace duk da haka dai hakuri za ka yi yanzu shawarar da nake so in baka ka cire yarinyar nan daga ranka na sama maka matar da za ka aura haba inna inna ni ba na tunanin ya aure kwata-kwata a rayuwata dama can ban kaddara shi ba ta da safiya ya sa na har na ji ina son na aure kuma tunda ta tafi ina ganin kawai gwaran ci gaba da rayuwata a haka dama na daɗe kawai in ƙarasa ba sai na yi auren ba kawai ni na haƙura gaskiya umma na haƙura inna ka yi haƙuri ka bi umarni na in Allah da ba za ka taɓe ba a rayuwarka insha Allah rayuwarka za ka ga da kyau kaga a halin yanzu ma dan uwana ya tabbatar min cewa takardun aikin ka da aka yi masa ka samu aikin nan to kaga yanzu aka yi maka auren da sai ka tafi da matarka can inda yake in ya so idan an kwambini ma sai ka zo ka ɗauke ni in kuma anan zaka banda sai in zama na anan shikenan nan, bayan da zan yi wajibi ne na bi umarnin ki duk abin da kika ce na yi dole zan yi shi Allah ya maka albarka amin Allah ya sa ka gama lafiya ya rabbal alamin